a yau wannan yammaci na alhamis wanda ya dace da uku ga wata ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da uku bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda kuma shine yammaci uku ne ba na ce uku na ce wanda kuma shine yammaci na bakwai ga watan sha shekara ta dubu biyu da biyu miladiyya mai Allah ya ce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 الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السماء الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الله متوكسيتي يا أيها الناس يا متاني اعبدوا ربكم الذي خلقكم وبوتا تاما وبنجيجنكم والذي يهلككم wallazina min qablikum kuma shi ya halitti waɗanda suke kafin ku cikin al'ummomi da suka wuce baya a tsawon tarihin ɗan adam a bankasa la'allakum tattaqun domin ku zanto masu takawa allazi ja'ala lakum al-ardha firashan Allah shine wanda ya sanya muku ƙasa ta zanto shimfida a gare ku kuna kaiwa ku komo a cikin ta ku zirga zirga a cikin ta ku noma ku gina gidaje ku kakkafa masana'antu a sararin ta wa a bina'a kuma ya sanya muku sama ta zanto kamar gini wata rumfa da take muku inuwa ko kuma to ainihin kamar rufi waje sama sama'a saqafan mahbuba wa hum an ayatiha muridun wa anzala min as-sama'i ma'an kuma ubangiji shine wanda ya saukar da ruwa daga cikin girgije fa akhraja bihi sai ya fitar bihi ai bi sababi zalikal ma a sanadiyan saukar wannan ruwa sai Allah ya fitar min samarati dangin 'ya'yan itace da kayan abinci rizqan lakum domin su zanto arziki a gare ku fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun da dai kar ku sanya ma Allah kishiyoyi wa antum ta'lamun arhali kuna cikin sani wannan aya ɗaya ne daga cikin ƙwararren dalilai da ke nuna cewa maganar waɗansu malamai da ke cewa duk aya ko kuma surar da a cikinta akwai ya ayyuhan nas to sura ce makkiya aya ko surar da a cikinta kuma akwai ya ayyuhan lazina amanu ta zama madaniya hujjar su ya ayyuhan nas kira ne zuwa ga dukkan mutane wannan ya dace da irin wannan kira ne a makka kafin hijira domin a lokacin nan galibi mutane kafirai ne ba su riga sun musulunta ba amma ya ayyuhal na amanu kira ne ke bantacce zuwa ga waɗanda suka yi imani wanda wannan ya dace da adadin musulmai da ke Madina bayan an yi hijira bayan daular musulunci ta kafa ta yi karfi to amma wannan magana ce ba mai karfi ba domin ga shi anan Allah na cewa ya ayyuhan nas u'budu rabbakum allazi khalaqakum a cikin suratul baqara wanda suratul baqara madaniya ce gaba daya bittifaqal ulama ga kuma Allah yana cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba a farkon suratul nisa wanda suratul nisa ita ma madaniya ce bittifaqil ulama a ce ya ayyuhan nas ba shine ma'aunin sura ta zanto makkiya ba kamar yadda ya ayyuhal ladzina amanu ba shine ma'auni na cewa lalle ne sai ta zanto madaniya ba ta iya zantowa madaniya din dan haka dai babban abin da ake izina da shi wajen cewa wannan sura makkiya ce ta zanto gaba ɗayanta ko mafi yawa cikin adadin ayoyinta sun sun sauka kafin hijira kamar yadda abin da ake lura dan a ce wannan sura madaniya ce ta zanto gaba ɗayanta ko mafi yawa cikin ayoyinta sun sauka ne bayan hijira to ta zama madaniya kenan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum ubudu rabbakum ku bauta ma ubangijinku menene abin da ake kira al'ibada bauta tana da ma'ana guda biyu idan mun dauki al'ibada bi ma'ana fi'ilul abdi aikin da bawa zai yi sa'ilin nan sai ne ta'arifin da bauta da cewa shine at-tazallulu wal khudu'u lillahi ta'ala kubban wata azima. التذلل والخضوع لله تعالى حبا وتعظيما da kai ga Allah rusuna ma ubangiji ta'ala rusuna ma ta karfi domin ganin girmansa domin jin tsoronsa Allah ne ake jin tsoro sama da kowa kuma Allah ake kauna sama da kowa jin tsoron Allah din nan shine zai sa ka rinka guje ma wutarsa kaunarsa din nan ita ce za ta sa ka rinka fatan shiga aljannarsa wanda dama akan waɗannan al'amurra guda biyu ne wato an ake gina ibada al war raja an gane ko wa yad'una na ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in war raja akan su ake gina ibada dan haka idan mun dauki ibada bi ma'ana fi'lul abd wannan shine ta'rifin ta kaskantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala kaskantar da kai din da ya kunshi jin tsoronsa ya kuma kunshi girmama shi Allah din ta'ala amma idan za mu yi ta'arifin ibada bi ma'ana mayu yi ta'abbadu bihi abinda ake bauta da shi to shine sai a koma kan magana Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ismun jami'un li kulli ma yusibuhu Allah wa yardahu min al-aqwal wal af'al adh wal batina wannan idan mun dauki ma yi ta'abbadu bihi كالصلاة والزكاة والذكر والهيللة والعوقلة وهكذا ila آخره sai zanto ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al wal af'al adh-dhahira amma idan mun dauki fi'il ab. abd shine at ta'ala wanda ya ku والذين من قبلكم يا لسي ودن استكافنكم لعلكم تتقون لفظ لعل yana da ma'anoni amma dai mafiya bayyana ma'anoninsa wanda suka fi kusa ne guda biyu ko dai mu ɗauke shi da ma'ana at-tarazzi wa tawakku fatan samun abu sa'aran samun abu wato ku bauta wa ubangiji ku la'allakum tattaqun kuna masu sa ran za ku zama masu takawa ba wai shi Allah din ne ke sa rai ku zama masu takawa ba domin a cikin sa rai akwai shakka shakka kuma ta kore yaki ne Allah ko yana da cikakken ilimin da babu shakka a cikin sa amma mu yan adam ilimin mu wani lokacin mu samu tabbas wani lokacin mu samu shakka da haka sai ake samun tawakku wa taraddi sai zanto wannan fi ma ya'udu ila al-abd la fi ma ya'udu ila Allah ta'ala la'allakum tattaqun domin sa tsammanin ku zama masu takawa ko ko mu dauki la'alla bi ma'ana lamu ta'lil ay li takunu min al-muttaqin kina an gane ko اعبدوا ربكم الذي اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم لفظ جعل yana yin ta'addi wani lokaci zuwa ga mafawalan bihi guda biyu wani lokaci zuwa mafawalan bihi guda idan yayi ta'addi zuwa ga mafawalan bihi guda daya to a wannan lokacin sai zanto ma'anarsa halaka an gane ko wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim kaga ja'ala zulumati kaga ja'ala fi'li din kenan fa'iluhu damirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa az-zulumatu maf'ulun bihi gashi guda ɗaya ne wan nur ma'tufun alayhi to kaga nan gurin ja'ala bi ma'ana khalaqa amma idan ja'ala ya buƙaci maf'ulun bihi guda biyu kamar ja'ala lakumul arda al-maf'ul al-awwal kenan firashan al-maf'ul ath-thani kaga ya bukatu ko lan bihi guda biyu to wannan lokacin sai zanto ma'anahu sayyara an gane ku ja'ala lakum al-ardha firashan ay sayyara lakum al-ardha kal firash domin bayan ya halitta ta sana tare sai kuma ya shimfida ta kaga shimfidawar aiki ne na biyu bayan halittarta to kaga tasyir kenan bayan da tana tattare wuri guda sai aka rikida ta aka juya ta kuma aka shimfida ta wal da ba'da zalika دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها إلى آخره جعل لكم الأرض فراشا ألا يسن يوم كساك وشن كنا والسماء بناء كما يسن يوم كسما تزنتو كمرجيني ما لمنا كاوة مسألة كسن ونا آية mutum da ya rantsa yace wallahi tallahi yau ba zan kwana akan shimfiɗa ba sai kwana akan dandamalin ƙasa ya warware don kosa ko warware ba domin Allah sai ja'ala lakum al-arda firashan Allah sai kasa ya tabbata suna shin fada shi kuma ya rantsa shi ba zai kwana kan shin fada ba sai kwana kan kasa da nassan alqur'ani wa ja'ala lakum al-arda firashan Allah ya sanya muku kasa ta zama shin fada kafara ta kama cikin kuwa mutum ne ya rantsa yace wallahi yau ba zan yi amfani da fitila ba sai ya amfani da hasken rana Allah kuma ce tabarakal ladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira siraj fitila kenan rana da ke dallarowa daga sama Allah ya san mata suna fitila kace kuma yau wallahi ba zan yi amfani da fitila ba sai kai amfani da hasken rana wajen karanta takarda ko karanta rubutu ko menene ka kai amfani da fitila rantsuwa ta kama shi ko ta kama shi ma'ana ka fara ka hauke shi ko ta hauke shi ba waɗansu malaman suka ce tun da dai ya da wannan abu kuma da nassi na shari'a Allah ya sanya wa kasa ta zama shimfiɗa da nassin shari'a Allah ya ambaci rana da sunan fitila kuma ya rantsa ba zai amfani da fitila ba kafara ta kama shi tunda ya amfani da hasken rana haka tunda ya kwanta a kasa kafara ta kama shi amma dan kuma da suka ce a'a ana koma ne zuwa ga urfi saboda akwai ka'ida ta usulul fiqh da take cewa al'ada mu'akkama a urfi yadda muka saba magana mu yan adam idan nace zan yi amfani da fitila ina nufin rana ne ina nufin fitila da ake kunnawa rana ko ba mu muke kunna ta ba idan na ce na jin faɗi fada ko na kwana akan fada a urfin mu yadda muka saba yin magana a cikin al'adun mu da maganganun mu me muke nufi da fada irin wanda kai ka fada da kanka ba kasa ba dan haka da wannan ake hukunta mutum waɗansu malamai ku cikin mazhabar malikiya suka ce a sai a bincike shi niyyarsa lokacin da kai ce wallahi sallahi ba zan kwana kan fada ba ka hararo har kasa ma ba za ka kwana kanta ba dan ita ma Allah ya sa mata suna shimfiɗa in aniyar ka ka ugubi umumi yanzu ka kwanta akan kasa ka ta kaba domin al'ibratu bil maqasid la bil alfazi innama al a'malu bin niyyati al umuru bi maqasidiha الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم da tumatiri da tattasai da dankali da gero da dawa da masara da sunansu rizku sun lallace fa akar da bihi min samarati rizqan lakum sunan su arziki kaga kenan amfanin gonar ke fitowa shine ba arziki da haka makamashin arziki da yafi kowanne zama arziki shine noma ba man fetur ba man fetur nafila ne ba shine farilla ba dan ba a ce ki kona shi ake makamashi ne amma da gero da dawa da masara da shinkafa da alkama da tattasai da tumatiri su ake ci a rayu su suke gina jikin dan adam ba man fitur ba da haka arziki in ana so a auna cewa jiha tana da arziki ya danganta yadda take da noma da kiwo kasa tana da arziki ya danganta yadda take dogara da kanta wajen ciyar da kanta ta yadda ba sai tayo fatoshin kayan abinci ga waje don abin da Allah ya sanya ma arziki shi ne wannan a falon afalam yanzuru ila samai fawqahum kayfa banaynaha wa bayyanaha wa ma laha min furuj wal arda madannaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij tabatan wa zikra li kulli abdin ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد سيسير رزقا للعباد dangin abin da ke fitowa daga kasa shine arziki ba zan fetur ba in kaga kasa tana auna fetur a matsayin arziki wato jahilai sun yawa a kasar ke bayan da kasan noma bayan da kasan noma Ke yasa lokacin sarki Faisal da Amerika suka yi masa shakiyanci sai ya gaji shugaban amerika na wancan lokacin ya shirya masa wani gari a bayan garin riyad gari ne kawai aka yi da san bukkoki irin wanda laraba suke lokacin jahiliyyar duk abin da ke cikin garin wanda yake alaƙa bi atihi ne ba tare da sa hannun bature a ciki ba ba wutar lantarki sai fitilar da sai a ci balbal babu komai sai dabino sai shayi sai naman rakumi sai kaza kayan fada yasa sojoji suka yi irin faretin nan da kayan fada na gargajiya da masu da ta kubba da bindiga irin ta gargajiya irin ta soka yace wa amerika wallahi idan kuka ce sai kun tursa sani na bi manufofin ku a kan gabas ta tsakiya a shirye ni rijiyoyin man fetur ina an kona su mu koma irin wannan rayuwar da muka kwana uku da kai anan arziki dan na zo ne dai in yi addini ban zo ba dan arziki ko ba haka ba kuma da wanda ya rayu a nan kwana uku tunda har na rayu a nan kwana uku ina shugaban kasa kai ma daga Amerika ka zo ka rayu a nan kwana uku ma na za mu iya kowa ma zai iya rayuwa akan wannan tsarin ko ba lantarki ina fatan kun fahimta to yana da kyau mu rinka fahimtar menene arziki da nassan alqur'ani mai girma da nassan hadisin manzon Allah yanzu gwamnatocin mu suna kula da noma ne suna kula da kiwo ne ba ma ma kirga ma noma cikin arzikin mu amma in ba haka ba jihar Borno jihar Yobe jihar Jigawa jihar Zamfara jihar Kano jihar wane ne kadai ba su san da Najeriya ba gaba jihohi uku kawai na arewa masu rinjayen musulmai in za su yi noma da kiwo da gaske abin da suke samu na kaso da gwamnatin tarayya ya kasance sun sarrafa shi a noma da kiwo kadai da an gane mana dariya ana cewa wai muci ba zaune ne sai dai a hako man fetur mu ko mu zo mu cinye ko mu tace ko mu yi ko mu yi mun ko mu yake da arziki na gaske mu muke da kasar noma su can suna da kasar noma ne in ga an noma wani abu kwakwa cewa a cikin kwakwan da ke fatan ya ci kwakwa wallahi ne dai ba na fatan ya ci kwakwa ba wani yake za ka ci kwakwa ka gaba yau فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون ولا تجعلوا لله اندادا كركو سنيا ما الله كيشيوي وانتم تعلمون al'adu كنا cikin sani Abun nufi Allah ne kadai ya kadaita da halittar ku samar da ku da waɗanda suke kasu. Allah ne kadai shi kadai ya shimfida kasa ya gina sararin samaniya ya saukar da ruwa ya fitar da tsirrai ba tare da wani ya taya shi ba cikin mutane to tunda ko haka ne shi kadai ake bautatawa ba tare da an hada shi da wani ba wato a nan gurin an ambaci waɗansu bangare na rububiyya dan a kafa maka hujja da ilahantakar ubangiji domin alkhalq janibi ne na rububiyyar ubangiji shine rabbu al-ijad min al-adam In zarar matsar minan sama in na nabatat dukkan su waɗannan janib ne na rububiyyar ubangiji fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun ne na ilahan taka irin yadda ya wance shi kadai to kai kuma sai ka bauta masa shi kadai shi yayi nashi aikin sa shine samar da ku da kuma tabbatar muku da abin da rayuwar ku za ta gudanar da shi a duniya ku kuma wajibin ku ku yi naku shine ku bauta masa shi kadai ba tare da kun hada shi da wani ba shine fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun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 shine fa la taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun Allah ce wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi surah فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعد أعدت للكافرين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا إن كنتم في ريب cikin shakka mimma nazzalna ala abdina dangane da abin da muka saukar bisa ga mu wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuna shakkar abin da muka saukar masa na alqur'ani cewa ba wahayi bane daga gare mu ba mu muka turo shi da shi ba shi ya faɗe shi shi ya kirkire shi in har haka shine matsayin ku fa to bi suratin min mislihi ku kawo sura ɗaya kwatan kwatan alkur'ani mai girma ba wai sai kun kawo adadin surorin da aka saukar masa ba sura ɗaya ko daidai da suratul kausar ko suratul asr wa da'u shuhada'akum ku kiyaye dukkan mataimakan ku kamar yadda mujahid ya fassara yake shuhada'akum ma'ana a'wanakum wa ansarakum ku Ku kirayi duk waɗanda za su agaza muku su ba ku taimako wajen yin haka din min dunillahi waɗanda ba Allah ba in kuntum sadiqin 'yan har da gaske kuke cikin da'awarku fa in lam taf'alu in har kuka kasa yi a yanzu walan taf'alu to ba za ku iya yi ba a nan gaba dan haka fattakun nar allati waquduha an-nas wal hijara ku tsoraci wuta wadda makamashin ta sune mutane da kuma aljanu uiddat lil kafirin an riga an yi tattalinta wato mutane kai da duwar uiddat lil kafirin an riga an yi tattalinta domin wato kafirai wannan aya ta biyu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 sannan nan take wannan aya ɗaya ce daga cikin ayoyin da ke nuna mu'ujiza ta alkur'ani mai girma domin alkur'ani littafi ne mu'ujiz abinda ake nufi da mu'ujiz ga gare koyo abinda wani bai isa ya kwaikwaye shi ba ko ka so ka koyi alkur'ani ba ka iya don haka ne ma Allah ya kalubalanci mutane bisa ga matakai guda uku kan in sun isa su kwaikwayi alkur'ani a kowane mataki cikin ukun nan suka kasa mataki na farko kawo alkur'ani gaba ɗayansa falyatu bi hadithin mislihi in kanu sadiqin قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا التي إن دا متاني دا الجنون ذات تترو بس قتوا سكاو ونزنتي إرن القرآن to ba za su iya kawowa ba ko da sakin su ya taimaka wa saki ko da za su yi taron dangi su taimaka wa juna da shawarwari da maganganu da fasaha su yi musayar azancin magana dan su kera magana irin alqur'ani ba za su iya la ya'tuna bi misli walau kana ba'dhum li ba'd bahira kaga nan kalubale ne da alkur'ani gaba ɗayan sa a matsayin sa na littafi sai kuma aka sassauta zuwa ga sura guda goma am yaquluna iftara qul fa'tu bi ashri suwarin mislihi muftariyat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin wai suna cewa manzo Allah ne kirkiro alqur'ani Allah ce to ku kawo sura guda goma kamar daga alam kai kama zuwa min al-jinnati wan nas suwarun mislihi mubtariyat kuma ku je ku kago in shi kadai ya iya kawo sura 114 ko idan kun yi taron dangi me zai ku kawo sura 10 kacar fa'atu bi asri suwarin mislihi mubtariyat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin nan ma suka kasa kawo فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون sai kuma aka sassauta da su zuwa ga sura daya am yaqulu nasara suratin mislihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين الى اخر الايات kaga na ta ce sura daya in sun kasa kawo goma duka wannan ya faru a makka kafin a yi hijira zuwa madina domin suratul isra makkiya ce suratul tur falatu bi hadithin mithlihi in kanu sadiqin makkiya ce suratul hud am yaquluna tara qul fatu bi ashr suwar mithlihi muftariyat makkiya ce suratul yunus am yaquluna tara qul fatu bi suratin mithlihi wad'u man sa'atuha makkiya ce kaga wannan duk a makka ne aka yi wannan hikimar yin haka a makka shine lokacin da aka fi kalubalantar manzon Allah larabawa suka fi kokarin bice hasken da yazo da shi yuriduna ya tafi nur lafi a afwahi a lokacin inda suna da dama na su ansa wannan kiran da sun fito fili amma ba su ansa kira ba sai suka yi sai dai zana lau da sa'u qulna bisul hada in hadha illa asatir al awwal ai in mun ga dama ne. to ku ga damar mana <laughs> to da aka zo Madina a madadin sai an maimaito kawo qur'ani gaba daya kawo sura goma sai aka dauki mataki na karshe kawo sura daya aka maimaita maganar a madina wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mithl wa da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin hikimar maimaita shi a madina mutanen da ke makka tawa da banu ku za a da waye da waye da suke makka a madina kuma ausu da khazraj kina inda an yi sulu ba ce musu komai ba sai su dauka wannan kalubale din da alqur'ani ya shafi mutanen maka kadai to sai aka yi ta a madina su ma din su su kawo ba su kawo ba to da ba su kawo ba sai kuma Allah ya kalubale su duniya gaba daya fa illam taf'alu wa lan taf'alu yani in taf'alu fil madi lan taf'alu fil mustaqbal in ko ka ta kawowa a je da shekaran jiya to da gobe da jiji da ma ba za ku iya kawo ba har kiyama ta sai har yanzu da alqur'ani idan akwai wanda ya sai kawo duk duniya babu wani tsari a ban kasa a yau tun daga kwamanisanci har zuwa ga tsarin demokuraɗiyya in ta fuskar mulki ne ko tsarin capitalism in ta fuskar tattalin arziki ne face sai wannan tsarin yana da nukiliyar da suke kare kurani ne kadai ba da nukiliya ba nukiliya da kare yau america da karfin nukiliya take wajen wa mutane demokuraɗiyya ba wai mustahabbanci ba wajibi amerika take tilasta mutane take tilasta mutane amma ga alqur'ani yana ta tafiya yana ta yaduwa ba inda ma musulunci ke yaduwa gaba ɗaya irin amerika din musamman kuma bayan rikicin sassan ba zuwa yau wanda ke nuna da karfin Allah qur'ani yake tafiya dan da karfin dan adam ne ina dan adam ne ina karfin nunki ladan da musulmai ke da ita a hannun sa amma ga su qur'ani yake kuma to wannan kullum in kawai sallan farilla kake banda nafila so goma sha bakwai kake mai ta fatiha a yau idan kana da yaro dan shekara biyar da ya iya karatu in ya tashi zai karanta fatiha sai ya ja hankalin ka kasa gare wani nodin ne ko wata jarida ko wani littafin tatsuniya za a karanta ko uku bai ginshe ka ba Ko za ka sayo jarida da wani ya ce ba ni in gani a ofis ka ce da Allah ka bari yanzu yanzu na sai ban karanta ba headline din ka gani ta saya da ka karanta so ɗaya so biyu shikenan wace gari sai mu ganta a wajen mai kosai da suratul fatiha da suratul baqara kuma suna nan a koyaushe a matsayin su na sababbi kuma in ya zanto mu'jizar kowane annabi daban littafinsa daban to shi alqur'ani mai girma shine littafin kuma shine mu'jizar أنه قال لسان التوراة وكتبنا له بالألوان من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور للتابع كده أمام أجزر فألقى أساه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للنازل يدي فد سندات زو كذا لساتي دبر معجزة كما littafin ya kunshi shiriya yi kaza bar kaza yi kaza bar kaza amma mu'jiza kuma dan a gamsar da abokin husuma irin su fir'auna da suka yi husuma da kamar da annabi Isa littafin sa da mu'jizar da littafin sa shine lijila amma da sa wato rayar da matacce da izinin ubangiji warkar da mai ciwon makanta da izinin ubangiji ya dauki tabo yayi kamar tsuntsu da shi ya busa ta ga ya tashi furrin tsuntsu ya tashi da izinin ubangiji ka da mu'jizar daban littafin daban haka annabi dawo mu'jizarsa daban littafinsa daban annabi sulaiman mu'jizarsa daban littafinsa daban amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam littafinsa shine mu'jizar kuma shine littafin shi alqur'ani shine wanda ya kunshi rukunin imani walakin al-jazm man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina inna kulli shay'in khalaqnahu bi qadar rukunin musulunci sun cika Sallah, aqimu salata zakka wa atu zakata azmi kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladina min qablikum shi ya kunshi komai da kasuwancin da noma da komai kuma nan take kuma shine mu'jizar aka ce ku kawo irin su in za ku iya irin yadda a da aka kasa kawo sandar annabi Musa to a yau ba za a iya kawo irin alkur'ani ba irin yadda a da aka kasa kwaikwayon annabi Isa wato lokacin da ya warkar da mai ciwon bakanta ya rayar da mata sai da izinin ubangiji to a yau ba za a iya kwaikwayon alkur'ani shi ne littafin shi ne mu'jiza to bambancin shi alkur'ani da sauran mu'jizozi sauran mu'jizozi sun faru ne a wani lokaci na tarihi wanda ya yi zamani da annabawan ya gani wanda bai gani ba labari kawai yanzu nan ba mu ga sandar annabi Musa ba ba mu ga hannunsa yana kyalli ba Qur'ani ya ba mu labari mu gaskata amma su ko alqur'anin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya kawo sai ka ce bar shi ga kinan sunan shi mu'jizar bayan ya tafi da littafin yana shi da wani ce ja annabiyuna bil ayati fansaramat wajitna bi kitabin ghairi munsarimi ayatuhu kullama tala al mada jududun yazidun da zamal al-itq wal kitab ma'ana yau da gobe karawa alqur'ani kawa da kyau suke ba tsufar da alqur'ani suke ba dan ya dace da kowane zamani ya dace da kowane yanayi ta kaga wanda ita ce da mu da ya kamata mu gamsar da duniya ta karba muka kasa gamsar da duniya ta karba wannan sakon ya kamata mu isar wa duniya da yaran da duniya take ji in muna nan gurin in za yi da Hausa in za yi da Filatanci za yi da Kanuri za yi da Babur in muna Faransa mu da Faransanci in muna Ingila mu da Turanci in muna ina ne a samu marubuta a samu zakafarai a samu matasa da za su bayyanar da musulunci da yaran da ya dace mutumin yau ya karfe shi amma sun kasance cewa waɗansu daga cikin waɗanda suka haddace wannan din ba su san irin wannan kimar da matsayin da alqur'ani ke da shi ba wa bitari ko ba su san irin kimar kansu ko matsayin su ina fata an fahimta wato raunin da duk musulmai suke da shi a duniya wato ya tattara ne wajen jahiltar mai al'ƙur'ani ya zo da shi inda mun yi wa saƙon da ya zo da shi kyakkyawar fahimta mun sa shi cikin aiki ba za mu samu kanmu cikin gaskance da muke ciki ba kuma yanzu gyaran da ake samu da farfadowa da ake samu ai samuwar waɗansu ɗaiɗaikun mutane ne da suke aikata musuluncin a aikace suke kyautata fahimtar su game da musuluncin ba fahimta ta gargajiya ba ba fahimta ta mungada ba a'a fahimta ta kayi karatu dan ko mun gada ka in karanta ba shi ne take mun gada mun gada mun gada ya zama shi ne kenan ka karanta kai bayani a jumana wannan shine abin da ake bukata fa in lam taf'alu wa lam taf'alu فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين لفظ أعدت ابن كثير يسي دليل يمكن سوى أيضا دم يجب أن أنه متاع فيسا دم أن سي أعدت في الماضين بغنين للمجهول للكافرين أرجع أن تانديك وتو أين سن باوين من جبن إذا أتانديك ها كما أصف أتاك بدأ الجنة وتاريو إلى مدفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين kaga ita ma wa iddat arga an tanabe ta dan kuma hadisi ya tabbata cikin bukhari da wuta da aljanna suka tattauna da juna wuta tace ni kan waɗanda za su je da ran tashin kiyama sune aljabbarun wal mutakabbirun aljabbarun azzalimai kasar gumin dan fashi ko azzaliman masu mulki masu danna kudin talakawa su cuce su ko su gallaza wani ko su tsaure wanda suka ga dama ko su kashe wanda suka ga dama irin dictators din nan adduktaturiyun irin waɗanda aljabbaru ne kenan sai almutakabbiru ne masu girman kai mai girman kai ko dan yana da kuɗi ko dan yana da sarauta ko dan yana da mulki ko dan yana da kyan jiki mutum ya rika girman kai har kawai yana wa kowa kallon hadarin kaji ya kalli kowa a rere kowa banza ne shi kaɗai ne mutum wuta ta ce to irin waɗannan su aka halitta ne domin aljanna ko sai bayani ta ce ni ko waɗanda za su shiga ciki na su ne abdu'afa wal masaki masu rauni cikin mutane da kuma almasaki talakawa marasa ko kobo shine malamai suka ce a nan gurin kowanne min haisul ghalibi wato min haisul galib waɗanda ke cikin aljanna su ne abdu'afa almasaki amma a iya samun waɗansu ɗaiɗaikun masu kuɗi da suka yi aiki da dukiyarsu wajen ke da musulunci gaba su ma su samu su shiga aljanna ah Usman ba mai kuɗi bane ba sai da Bakar ba mai kuɗi bane ba Umar dan Khattab ai duk kasar gwamnati yan kasuwa ne Abdurrahman bin Auf babban mai kuɗi ne amma su ne mutum goma farko da manzon Allah ya lissafa cikin aljanna din to amma da wuya ne kaga mutum yayi kuɗi ya tsare hakkin Allah sai wanda Allah ya wa gaban kasa da wuya ne mutum yayi kuɗi bai girman kai ba da wuya ne mutum yayi kuɗi bai wulakanta mutane ba da wuya ne mutum yayi kuɗi bai raina mutane ba wani har iyayensa sai ya raina har yayansa har kannansa daga lokacin da ya kudi ya yi juyin mulki a gidan ma'ana a ruwan sanyi fa ba wai ya kwace matsayin mahaifinsa ba amma ko da man aure ka sai a ce sai ka bari sai wani ya zo daga Abuja ko ya zo daga Lagos ko ya zo daga ina ne ma'ana uban bai sai yanke shawara ba saboda ba ya da wuri <laughs> ya kai kenan ba ma ana samun ɗaiɗaiku wanda suke yaƙi da zuciyarsu su ga cewa wannan ɗabi'ar ba su ba wannan ko sai mutum ya yi yaƙi sai ya yi mujahada da zuciyarsa fattakun nar allati wa kudu nas wal hijara da wuta da aljanna da suka fata wannan magana sai Allah madaukakin sarki ba su ansa yake ke wuta azaba ta ce da ke nike yin azaba ga wanda na su ke aljanna rahama ta ce da ke nike jin kan wanda na su. walikilai kuma a alayhi bil ufa kowace sai na tuka ta da waɗanda suka tantance su cikin ta sai Allah ka tsira da mu daga wuta ka shigar da mu aljanna Allah ta yi wa bashiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min al-anhar كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأسوده متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون الله يبشر الذين آمنوا كي بشارة وأن سكي إيماني وعمل الصالحات سكي أيكي نبي يمس بشارة سوى أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار cewa lallai suna da waɗansu gonaki domin lafazin janna suna nufin gonaki ko lambuna gona wadda ke da kayan marmari a ciki to aljanna haka take bayan gidaje na kwana a ciki cike take da kayan marmari da lambuna da itace masu ban sha'awa da yayan itace waɗanda suke masu daɗi yi musu bishara da lahum jannatin ta min ta al-anhar suna da waɗansu gonaki waɗanda koramu ke gudana karkashin itacen su kullama rubi ko min samaratin rizkan lokacin da duk aka arzuta su da wani ɗan itace rizkan wani irin arziki aka kawo musu cikin aljanna qalu hadha allazi ruzqana min qabl sai su irin wannan ne aka ba mu dazu ma'ana launi a ganin ido iri ɗaya ne amma ɗanɗano a baki kuma ya ta bamban da dan haka da an kawo musu wannan ita ce yanzu sun ci idan an gama za a kawo sun ce wannan ayyukan na ɗazu ne dan suna ganin launin kamar iri ɗaya ko suna ganin girman sa iri ɗaya amma sai sun ci su ga sun sha bamban da an gane ko hadha allazi rizqana min qabl wa tu bi mutashabiha za a zo musu da shi mutashabihan mai kama da juna ta hanyar ganin ido lakinnahu mukhtalif fi ta'am wajen dandano ko ya ta bambanta da wannan sune abin da ake yin bishara ga duk wanda ya imani ya aikata aiki na imani da rukunansa imani da Allah imani da mala'iku imani da manzanni imani da littattafai imani da ranar dajin kiyama imani da kaddara bisa ga koyarwar alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mutum ya aikata aiki na gari aiki na gari shine dukkan aikin da ya dace da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam babu rahi babu kai dan Allah baya karban aiki sai wanda annabi ya koyar dan haka manzo Allah ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd a wata riwaya man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd dan haka sharadin karban aikinka ya zanto ya dace da koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ce ai musu bishara da al-anhar haka Allah ya ambaci anhar a nan gudan a dunkule amma cikin surtu Muhammad ya bayyana fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharun min khamrin lazzatin lisharibin wa anharun min 'asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratun min rabbihim wato su ne koramun da ke ciki koramu na ruwa wanda yake uh, garai ba tare da ya gurfata da komai ba koramu na madara koramu na uh, uh, zuma koramu na giya wanda ba mai bugarwa ba koramu na kaza koramu na kaza yadda aya ta bayani wato daban-daban kowanne gulbi ne ko korama ce mai zaman kanta wanda wannan ke nuna ni'ima daga cikin ni'imomin aljanna shine wato bihi bata tabi ha dan itace kuma za a zo da shi mai kama da juna ta hanyar ganin ido amma kuma idan an ci ya ta ban da juna wala hum fiha azwajun mutahhara sannan kuma suna da mataye waɗanda suke tsarkaka abul aliya yace abinda ake nufi da mataye tsarkaka ma'ana tsarkaka daga yawu ko majina tsarkaka daga jinin biki tsarkaka daga irin abin da ke zake wa dan adam a gidan duniya na dangin kazanta matan aljanna duk babu wannan ko wace za ta samu tsarkakkiya ce da take babu da ta tattare da ita ba ta bukatar sai ta yi wanka wai domin ta maka ado a yadda Allah ya halitta ta a haka shi kina lahum fiha azwajun mutahhara wani malamai waɗansu malaman kamar abdullahi da Abu Mujahid ya kara da bayanin cewa bayan haka tsarkaka min al wal wato tattare da su babu wani kazanta sannan ba za ka ji wani mummunan magana ba tattare da ita wato Allah ya ba su tsarkin jiki ya ba su tsarki na ɗabi'a dan wata a duniya za ga tana da kyau ta fuskar ganin ido amma kuma ta hanyar halifa ba ta da hali na gari to shi ko dan adam can sai yana cika ne guda biyu ga can jiki ga can hali in ya kasance can jiki kadai ba can hali baya wadatarwa can hali kadai kuma ba can jiki to shi ma dai bai kai da yadda dan adam yake bukatar samu sai an samu duka gaba dai ko ba haka ba to amma cikin kyawun guda biyu wanne yake kenan can hali ko kowa zai iya faɗin haka amma sai ya tashi neman aure za a gani <laughs> amma wajen faɗa da daɗin faɗa a baka kuma haka ne kyan halitta domin kyau na halitta mace tana maka kwarjini ne kafin ta zo gidanka in ta zo gidanka duk kyawun halittar ta kuma ba zai maka kwarjini ba sai kuma in kyawun halitta ne zai rike ta ina fata an fahimta wani tun daga menene shaharul asal shikenan ya riga ya daina ganin kyanta ma'ana daga ga riga an wuce hori mun din nan shikenan an riga ya daina ganin kyanta to amma kyawun hali shine abin da ya kamata mata su kula da shi da wannan ko matan aljanna suka kade ta dan siffofin da Allah ya ba su bayan kyawun halitta hurun ilin ka misalin lu'lu'il maknun jaza'an bima kanu ya'malun lam yadrusunna insun qablahum wala jan kuma sai aka siffanta su cewa qasiratut tarfi ne su qasiratut tarfi hinna qasiratut tarfi lam yadrusunna insun qablahum wala jan qasiratut tarfi wanda idan su da zan ba sa kallon kowa sai mijinsu kaga kin halidin kenan sannan ba ta yin wata mummunan magana ga mijinta sai da daɗin magana kaga duk wannan kyan hali ne kenan ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون kuma suna masu dawoma a cikinta wato ana nufin su ɗan aljanna suna masu dawoma a cikinta irin yadda aka kyautata matan ciki haka su ma mazan za a yi musu ado domin yadda muke a duniyar nan ba haka za a kwace ma a zuba cikin aljanna ba in mun yi haka ita aljanna kuma ai bata more ba sai an sake halittar mutum an sake tsarin sa shi yasa manzo Allah bai da cikin hadisin bukhari da muslim yace awwalu zumratin talijul jannata suratuhum ala suratil qamar laylatul badr ayarin farko da za su ga aljanna tun farko za ga kamar wata daren goma sha haske gonin ban sha'awa ko da ko mutum a nan gidan duniya halittar sa baki ne amma a can wurin za a tashi shi fari sannan kuma la yabsukuna wala yatamakhatuna wala yatagawwatuna aliyatuhum fiha az-zahab أمساكهم من الذهب والفضة ومجامرهم الألوى ورزقهم المسك ولكل واحد منهم الزوجتان يرى مخ سوقهما وسوقهما من وراء اللهب من الحسن إلى آخر الحديث wato ga kyawun halitta da Allah zai ba mutum sannan ga ado da Allah zai ba mutum sannan duk abin da kake yi a nan gidan duniya mutum na bukatuwa zuwa gaban daki aljanna babu wannan duk Allah zai dauke maka wannan larurorin dan larura ce wannan zuwa ban daki larura ce duk Allah zai kira dan adam wannan babu yawo babu majina babu warin hamata ba kaza ba kaza ba warin baki kowa an kike haka za ki zama yadda suke haka za a yi musu mazajin su ma haka ake kuma in wata mace ce ita ma a nan gidan duniya a za a shigar da ita aljanna ita ma sai an gyara fasalin ta ba yadda take da idan haka ba za ta yi bashin da yan cikin aljanna ba ita ma sai a gyara ta in da an sha na hunna isha an faja na hunna na urban asrabal li ashabil dukkan wannan abin da yake nuna wa yayan uwa shine gidan da goma wanda idan an shiga babu tsufa babu mutuwa mutane kuma bisa kansu daya mazaje kowa kamar annabi adam wajen tsawo tsohu 60 Ziraar haka hadisi ya tabbatar babu gajere babu wani abin da su ba za su yi dogon yayawa ba za su yi dan gajere ne ballantana wada babu wada aljanna suka ne kansu ɗaya gwanin ban sha'awa da rausaya gwanin ban sha'awa kowa haka to abinda wannan ke nuna wa sai mai amfani da damar mu don mu dace da wannan gida kun san dai aljanna ba addu'a ce ba aljanna ko ba dogon tasbaha bace ba al-iman wal amal salih imani da aiki da gari innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala innal ladzina amanu wa amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda sai imani sai aiki na gari kyakkyawan fata yana da kyau amma lalle ya kasance an gina kyakkyawan fata ne bisa ga imani da aiki da shi ko sai Allah tafi inna Allah la yasta'i an yadriba masalan ma ba'ubatan fama fawqaha وأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يذل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون inna Allah la yastahi an yadriba ubangiji ta'ala ba shi jin kunyar buga wani misali ma komin kankantarsa ba'udatan fama fawqaha shin wannan misali misali ne da ya shafi sauro fama fawqaha ko abin da yake sama da sauro wajen girman halitta ko abin da yake sama da sauro wajen kankantar halitta abinda duk Allah ya ga dama zai iya kawo misali da shi imamu qatada yace wannan aya ta sauka ne bayan an ambaci misalai a cikin alkur'ani mai girma sai kafirai suke cewa menene kuma za a rinka ambatan su an kabut wato gizo-gizo a cikin alkur'ani me za a rinka ambatan sauro a cikin alkur'ani ya yi an nasu ba masalun fasta da su zuba wato kuda a cikin alkur'ani ya yi an nasu duriba masalun fasta na innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau istama'u مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل الانكبوت اتخذ البيت وان اوهم البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون سمع ان بتن ambatan wani gidan gizo gizo ان بتن sauro wani ان بتن cikin alqur'ani sai سي الله biyar غير da martani wadansu malaman suka ce a misalai guda biyun da aka ambata ne munafikai suke zargi dan me aka buga wannan misalai masaruhum kamasalin saukan nar falamma aba'a ma aulahu ko kuma zuwa auka sai bin bin sama'i fihi zulmatun wa ra'dun bar wa misali da yake nan sai suke zargi dan me aka buga misali sai Allah ya ce baya jin kunyar ya buga misali a cikin alqur'ani ba ba ba san ko fa ma nan suna mata fasara daban-daban waɗansu suka dauke ta a matsayin silatin ma'ana za'ida ji a biha li ma'ana asalin zance inna Allah la yasahi an yadriba masalan ubangiji ta'ala baya jin nauyin buga misali ba'ubatan wato koda da sauro ne sai zanto ba da nan gurin badal ne na masal an gane ko kama fauka kuma malaman suka ce matan nan wato ainihin ita ce badal ɗin masala wato inna allah la yasa an yadri ma masala ma matan nan sai zanto an kawo ta ne lil killa wato mun kankanta misali Allah ya jin kunyar ya buga shi an gane ko amma me yake faruwa idan an buga misali fa man ladina amanu fa ya'lamu da annahu al-haqqu min rabbih wadanda suka yi imani suna da tabbas cewa wannan gaskiya ne daga wurin ubangijin su Allah ya buga misali dan a kusanto musu da nesa dan su yi imani dan su fahimta wa amma allazina kafaru amma wadanda suka gafarta fa yaquluna ma za arada Allah bi hadha masala sai su tola cewa me Allah yake nufi da wannan misali dan me za a ambaci sauro ko ambaci kaza ko ambaci kaza cikin alqur'ani an gane ko yudillu bihi kaseeran wa yadi bihi kaseeran da wannan misali ubangiji ala na halakar da yawa daga cikin mutane kuma da wannan misali Allah madaukakin sarki yana shirye da yawa daga cikin mutane kuma ma yudillu bihi illa al-fasiqin ba wanda Allah ke halakarwa ko ya fitar da su face sai fasikai sirrin waya yadi bihi kafira me yasa Allah yake me yake nufi da irin wannan misali wanda ya rikitar da mutane waɗansu sun halaka waɗansu sun shiryu wadanda suka ce a'a inda magana kafirai ta tsaya shine ma za arada Allah bi hadha masala sukan san yudillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseera khabarun min Allah ta'ala labari ne Allah ke barwa wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin alladhina yanquduna ahda Allah min ba'd mithaqi wato su ne waɗanda kamar wani ya tambaya su wane ne fasikai sai Allah ce alladhina yanquduna ahda Allah min ba'd mithaqi su ne wanda suke warware alkawalin Allah min ba'd mithaqi bayan karfafa shi karfafa shi ta hanyar rantsuwa ana karfafa alkawari in ma ta hanyar maimaita zance kai taukidi lalle na maka alkawari zan maka kaza zan maka kaza zan maka kaza ka karfafa shi kenan ko kan na maka alkawari wallahi zan yi maka kaza ko zan ba kaza ka ga rantsuwa ka karfafa shi kenan mun ba da misali wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala kuma suke yanke abinda Allah ya alkawarin asalar da shi abinda Allah ya alkawarin asalar da shi shine zumunci kamar yadda da yawa daga cikin malaman tafsiri suka fassara aya waɗansu malaman kuma suka ce a ya taɓa wani ma'amar larabi an yi yusala yanke abin da Allah alƙawarin a sadar da shi wato imani da dukkan annabawa don Allah bai yadda ba a yi imani da wani sashi na annabawa a kafirce wani sashi dole a yadda da su su duka a matsayin su na annabawan Allah ne amma yahudu kaga sun yi dukkan annabawa har zuwa ga annabi Musa amma ba su da annabi Isa ba ba su da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da nasara sun yi da dukkan annabawa har zuwa ga annabi Isa amma ba su yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga waɗannan yaqta'una ma amara Allah bihi an sala suna yanke abinda Allah yake son a sadar da shi yayi umarnin a sadar da shi wa yufsiduna fil ardi kuma suna yin fasadi a ban kasa Allah ce ulaika humul khasirun irin waɗannan su ne hasararru ɗaya daga cikin manyan tabi'ai abul aliya yake sufofi guda shida sufofin munafikai ne idan har sun sami iko sai sun bayyana da su cikin mutane na farko idza haddathu kadhabu in sun yi zance a ga sun yi ƙarya na biyu wa idza wa'adu akhlafu in sun yi alƙawli a ga sun saba na uku wa idza atuminu khanu idan an yi alƙawli da su kuma za su wato idan an ba su amana za su ci sannan na gaba wa naqadu ahada Allah min ba'di misaki za su warware alƙawalin Allah bayan ko sun karfafa shi na abu na gaba wa qata ma amara Allah bihi an yusala wato abu na biyar kenan wato za su yanke abin da Allah alkawalin sadar da shi na shida wa afsadu fil ardi kuma sukan yi fasadi a ban kasa shine wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun fasadi a ban kasa kuma shine mutum yayi wani abin da zai cutar da da yawa da yawa daga cikin mutane ba ya mutum tsaye ba gurbata mutane ruwan shan wannan fasadi ne a ban kasa ha kuma sayar da muggan kwayoyi fasadi ne a ban kasa sayar da giya sayar da dukkan wani kayan baye wannan yana cikin fasadi a bankasa fasi da makami fasadi ne a bankasa to dukkan wannan ba su ce ta mummune ba masu yin irin wannan munanan sufofi Allah ta ulaika humul khasirun sune waɗanda suke hasararru Allah kare mu yace kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواه ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم ubangiji kai fa takfuruna billah ta yaya kuke kafircewa Allah madaukakin sarki wa kuntum amwatan alhali kun kasance matattu fa ahyakum sai Allah ya rayar da ku thumma yumitukum sannan kuma shine wanda zai sake kashe ku karo na biyu thumma yuhyikum sannan ya rayar da ku thumma ilayhi turja'un sannan kuma ya zuwa gare shi za ku koma Sannan ta kiyama anan an ambaci mutuwa biyu da rayuwa biyu malamai sun yi fassara daban-daban amma mafi ingancin fassara abinda Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi dan Abbas suka faɗa cewa wa kuntum amwatan ai kasance ma'adumi na babu ku domin da babu da mutuwa duk ɗaya ne kun kasance da babu ku fa ahyakum sai Allah ya rayar da ku ma'ana sai ya samar da ku ya halitte ku ya samar da ku bayan ku da babu sun mai mutu kuma sannan kuma zai kashe ku idan rayuwar ku ta kare ya karɓi rayukan ku lokacin da kwanukan ku suka kare sun mai yuhyikum sannan ya farfado da ku ranar tashin kiyama to kaga idan muka dauki wannan fassara wato malaman da suka faɗi wannan fassara suna kirga rayuwar da ake cikin kabari bayan mutuwa daidai da rayuwa da ake ta gidan duniya kenan an fahimta ko amma ko malaman da suke kirga rayuwa din wato ainihin ta halittar mutanen gurin sannan da ta cikin kabari sannan kuma da ran tashin kiyama amma dai guda biyun nan wato fassarar rayuwa guda biyu rayuwar duniya da rayuwar lahira fassarar mutuwa guda biyu mutuwar farko shine babu din da muka samu kanmu a ciki da kafin a halicce mu kafin a tawar da mu da kuma ta biyu wato kace mu bayan rayuwar mu sun kare wannan shine fassara mafi inganci da malamai suka faɗa kuma ilaihi turja'un ya zuwa ga ita za ku koma shi Allah huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an shi Allah shine wanda ya halitta duk abin da ke cikin ƙasa don ku lakum domin ku ma fil ardi duk abin da ke cikin ƙasa jami'an gaba daya da wannan gaba da cikin aya malamai suka kafa hujja cewa ashe al-asl shine al-ibaha wato abin da ke da al-ibahatul asliya dukkan wani dangin abinci ko dangin abin sha ko dangin abin sutura dangin abinci da ba ya haifar da cuta a jika dangin abin sha da ba ya haifar da cuta a jika kowane iri ne asalin hukuncinsa a shari'a shine halatta an gane ko ba wai sai ka nemi aya da ta halatta maka shi ba abin da yake haramun shine ke bukatar nasu halal yana nan akan asali na halatta dan ya ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an kamar yadda ya sakkara lakum ma fis samawati wal ardi jami'an min inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun wato al-ibaha ne asalin sa shi yasa idan kuka lura dangin abin da aka halatta na ci da sha da tufafi da dangin abin da aka haramta na ci da sha da da tufafi haram din su suka fi zama kadan halal ya fi yawa dan da ka tafi me aka haramta cikin abin sha ka ce giya sai me sai dukkan wata guba ko wani faizin da zai cutar da mutum sai me sai kaza sai kaza sai ka samu kididdigaggun abubuwa amma wanda aka halatta ka na ba za su ji ba an gane ku da lemo da kunun zaki da zoba rodo da coca cola da multina da ovaltine da waye waye dukkan wani abin sha da wanda za a jika da wanda za <laughs> ba zai shirku ba to za aka ta koyar da sai ka nemo nasin da halatta sai ka gara da aiki wani kawai zai ce sai ka bashi nasin da halatta coca cola kasa akwai yan take da irin wani wani zai ce zo da aiki sa ina nasi wani hadisi ne ce a ta zo da shi bai gani ba kawai ko din ba haka ba za a ta ba shi ahlu suna ne kuma sai da hadisi ya tafi da shi da Allah kun kyawu suna wani jama'a ya kamata ka fahimci cewa ko abin da ke kira al-ibahatul asliya an gane ko dangin abu asalin sa halal ne haram ne ke daga bushe ke bukatar nasi to kaga dan kadan ne ke bukatar nasi amma mai yawa ba ba ya bukatar nasi biye da kusan umumat wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma tawa ila sama sannan sai daidaita zuwa ga sama istawa idan yayi ta'addi da ila ibn jarir sabri ta ana fasara shi al-qasd ay qasada ila samai bayan ubangiji ya halitta kasa da abin da ke cikin ta da ilal samai sai ya nufaci sama dan kuma halittar ta sai wannan ya nuna mana cewa da kasa da sama ina aka fara halitta kasa aka fara halitta khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat sai daidaita su a matsayin sammai guda bakwai abin nan da yazo anan a jumlace shine yazo a ware kulla kulla duk su duk cikin suratul fassila qul a innakum latakfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn wa taj'aluna lahu andadan zalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء kaga nan a jumlace ne huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an kaga jami'an a jumlace amma a can wurin a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn yanzu kuna kafir cewa wanda ya halitta kasa cikin kwanaki guda biyu a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn wanda ya halitta kasa cikin kwanaki guda biyu sannan yayi kaza sannan yayi kaza sannan yayi kaza kai ta safawa sai kuma aka ce sun mastawa ila samai wa hiya dukanun فقال لها وللأرض يا طوعا أو كرها قالتا أتينا طاغين كما يدي في أنا نقول ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم an gane ko fa qadahunna sab'a samawati fi yawmayn wa awha fi kulli samain amraha wa zayyana samaa ad-dunya bi masabiha wa hifza sai ce zalika taqdirul aziz alim cikin wannan aikin abu guda biyu ake bukata karfin zartarwa da kuma ilimi komin karfi in babu ilimi ba za a iya ba komin ilimi in babu karfi ba za a yi ba sai sa kawo sunan al-aziz ya kawo sunan cikin duk abin da yake akwai abin mamakin halittar Allah yakan cike da al-azizul alim idan kun duba cikin suratul an'am da cikin suratul fusilat da cikin suratul kaza da cikin suratul kaza lokaci ba zai yi bane ba fa sawahunna sab'a samawat wa huwa bi kulli shay'in alim Allah madaukakin sarki dai da ta saka zanto sammai guda baka kuma shi mai iko ne ko masani ne akan komai sai ce وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين wa in qala rabbuka tunawa mutanen ka lokacin da ubangiji ya faɗa lil mala'ikati ga mala'iku yace da su inni ja'ilun fil ardi khalifa lalle ni zan sanya wani halifa na musamman a ban kasa wanda zai maye gurbi na ko kuma ya wakilce ni wajen zartar da hukunce hukunce na shine abin da ake nufi da halifa qalu sai suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha yanzu zaka sanya a cikin kasa wanda zai fasadi ciki wa yasfiku dima ya rinka zubar da jini wa nahnu nusabbihu bi amrika wa nuqaddisu lak mu kuma ga mu muna yin tasbihi haɗe da godiya a gare ka muna tsarkake ka daga dukkan abin da yake na tawaya ne muna siffanta ka da siffofi na kamala qala sai Allah ce inni a'lamu ma la ta'lamun ni na san abin da ba ku sani ba a riwaya ta tabbatar ga Abdullahi dan Abbas yace lokacin da Allah madaukakin sarki yace da mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya lifafan kasa mala'iku suka ce al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' Abdullahi dan Abbas yace wa qad kana fiha qabla an yukhlaqa bi alf amin al jinn banul jan fa afsadu fil ardi wa safaku dima da kan abun kasa aban kasa kafin ahlici annabi Adam da shekara dubu biyu akwai banul jan waɗansu zurriya ne cikin aljanu su Allah ya halitta ban kasa to sai suka rinka barna da fasadi da zubar da jinin junansu to don haka sai Allah madaukakin sarki ya turo mala'iku suka yaƙe su suka kore su cikin tsaunuka to lokacin da ubangiji ta'ala ya so ya turo annabi adam yake bai mala'iku labari sai suka lura da wancan abin da ya faru na cewa da faga waɗanda aka sa a ban kasa sun yi fasadi yanzu kuma duk da haka za ka sake sa wani halifa a ban kasa lokacin ba su san waye halifan da za a sa ba da haka sai suka yi izina da waɗanda suka yi fasadin nan da sai wato ai yanzu ma in za ka sawo shi ma zai fasadi a taj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima ya'nuna al-jin banil jan suna nufin wancan zurriya ta aljanu su sun yi fasadi a bankasa kar kuma zuwa sa wani shi ma yi fasadi a bankasa sai Allah ya ce musu inni a'lamu wa la ta'lamu ni na san abin da ku ba ku sani to wannan riwaya ta Abdullah dan Abbas imam al-hakim al nasaburi ya rawaito ta ya kuma ce hadisi ne sahihi ko riwaya ce sahihiya ha kuma imam Shamsuddin az-Zahabi ya yi muwafaqa da shi wajen inganta ta to nayi ta nazarin cewa gashi magana ce wanda sun ka iya cewa hadisi ne mauqufi domin bai ce manzon Allah ya faɗa masa dan haka ko dai mu dauke ta cikin hadisi mauqufi riwayatan lakinnahu marfu'un hukman abin da ya bada labari cikin abin da ba baya shiga cikin idan sahabi ya ba da labarin wani abu da ijtihadi baya shiga ciki to ana kesa sun cewa ya gina daga bakin annabi duk da bai ce annabin ya ce ba da haka sai da ke a matsayin hadisi marfu sai professor hikimar bashir yake cewa a a shi abin da ya fahimta karkashin wannan riwaya ce irin wadda sahabbai suke daga wajen ahalin kitab ta zo cikin littafin ahalin kitab cikin irin abin da manzon Allah ya rubuta izini da haka irin wannan sai a ɗauke ta a duba ga shin ta ci karo da wani nassi na alkur'ani ko wani nassi na hadisi kalla in ba ta ci karo da shi ba riwayar ta inganta zuwa ga wannan sahabi sai a ɗauke ta a matsayin abin da a iya iski inafi da shi a babin tafsiri shi ko hikimar basir profesa ne guda a bangaren ilimin tafsiri a cikin jami'ar musulunci ta madina da haka da ta wannan riwaya haka ta tabbata ta hanyar ingancin riwaya zuwa ga abdullahi dan abbas kuma za ta ƙara fito mana da ma'anar ayar wanda ba don wannan wayar ba sai mu ga menene dalilin da malaiku za su ce a ta ja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima bayan ko ba su san gaibu ba to amma riwayar sai sunna mana wani abu ya faru a baya da shi suka yi izina sai suka gina hukunci a gaba Allah ko yace musu inni alama ma la ta'lamu shine Allah ya allama adam al asma'a kullaha thumma aradahum ala al malaika da Allah madaukakin sarki ya halitta annabi adam sai kuma ya so ya bayyana malaiku jarrabawa dan ya kwatanta matsayin shi da su su suna ganin suna tasbihi suna ibada ya kamata su zanto su ne halifofi a ban kasa ko Allah kalli suna da wani kima da matsayin da annabi Adam ba zai kai ba to sai Allah ya sanar da annabi Adam ilimi wa allama Adam al-asma'a kullaha ya sanar da su suna yin komai da komai Abdullahi dan Abba ce suna yin kowane irin abu Allah ya sanar da shi da duwatsu da ruwaye da bishiyoyi da itace dukkan abin da idan kai kai Allah ya sanar da annabi Adam shi irin abin da su mala'iku su sani ثم عرضهم على الملائكة فنأك بجروا هذا ملائكة ودنا أبوا aka ce da su an ni da asma'i wala in kuntum sadiqin ku bani labarin sunayen waɗannan al'amuran in kuna da sani cewa ku dinnan wato ainihin ko ku kusantanta ku zanto ko biya ban kasa ko ko kuma da da matsayi irin wanda kuke tsammanin wanda zai zo bayan ku da Allah zai sa halifa ba zai zama ba to lokacin sai suka ce da aka ce da su ni da asma'i wala in kuntum sadiqin qalu قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قالوا ذلك سبحانك سلكي تبترمك يا الله لا علم لنا وتضام دون علم إلا ما علمتنا سي أبنك سردنا إنك أنت العليم الحكيم للي كان مثلي سننكم كان الحكمة da haka da san suna yin waɗannan al'amura قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني wa غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال سيدي يا آدم يا آدم أنبئهم بأسمائك ba ta labarin sunayen waɗancan ababe da aka tambaye su suka kasa faɗa sai annabawa ya ta ba su labarin kuriyan abu kaza sunansa kaza abu kaza sunansa kaza falamma an ba'ahum bi asma'ihim yayin da ya basu su labarin sunayen waɗannan al'amuran da su so ka ta faɗa kana sai Allah ya sake cewa da su alam aqul lakum kun da ku ba inni a'lamu ghaiba samawati wal ard lalle ni na san gaibin da ke cikin sama da wanda ke cikin ƙasa na ke banta da sanin gaibu a sama na ke banta da sanin gaibu a ƙasa قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيام يبعثون wa alam ma tubdun kuma ni ne nake sanin abin da kuke bayyanawa wa ma kuntum taktumun da kuma irin abin da kuke bayarwa ma'ana na fi ku sanin me ya dace na fi ku sanin wane ne zai halifanta na ban kasa to sai aya ta kace وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وإذ قلنا لك سنة سنة مكة سيد الملائكة بسو ملائكو اسجدوا لآدم يسجد هذا النبي آدم فسجدوا جبائل سجدوا كفاتة سجدوا هذا النبي آدم إلا إبليس إبليس لكتئكي aba shi ya ki sujada wa takbara kuma yayi girman kai wa kana minal kafirin kuma ya kasance wato ainihin cikin kafirai to wannan magana ta cewa an umarci malaiku su sujada da annabi adam a yaushe ne aka yi wannan umarnin shin an yi hakan ne kafin halittar annabi adam ko bayan an riga an halitta shi ya ka ji ma'ana kafin halittarsa ko bayan halittarsa Abin da hankali zai gani da gaggawa sai da cewa bayan halittarsa ne bayan ko nassi na qur'ani a waɗansu ayoyin ya nuna kafin halittarsa wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqu basharan min salsalin min hamadin masnun fa idza sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi fa qawlu lahu sajidin kafin yayi yace zan halitta zan yi kaza idan na halitta shi to ku yi masa kaza wannan yana da yayi umarni tun kafin yayi إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين kaga duk wanda ya nuna kafin ya yi ne yake idan na halitta shi zan yi kaza zan yi kaza in na halitta shi kaza ba wai sai da yayi bane sannan yake ina fata an fahimta wannan zahirin da zamu gani kenan cikin watan aya ta suratul hijri da kuma watan aya da ke cikin watan suratul sad wal qur'an bi abin da muka faɗa zama daidai Allah ya mu dada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi. tambaya ta farko wannan tana da wannan ke cewa yaya matsayin amfani da littafin addu'an mutajaba shin ya saba wa sunnan annabi littafin nan da ake kira addu'an mutajaba cikin sa akwai hadisai sahihai akwai kuma da yawan su da'ifai da haka ya kamata a yi kakadan wajen amfani da shi ba kowane hadisi ne ake aiki da shi ba sai hadisin da aka tabbatar ya inganta wannan kuma yake cewa menene abin da ake kira hakikanin bid'a domin waɗansu al'amurra na zamani da aka fi kiro kamar motoci kamar abin hawa kamar jirgin sama waɗansu ce bid'a ne wannan ba sa shiga cikin abin da ake kira bid'a wanda manzon Allah ya ce kullu bid'atin dalala bid'ar da manzon Allah ya ce kullu bid'atin dalala ita ce al bid'atu fi dini bid'a da ta ta harka ta addini mutum ya kawo wani zikiri ne ko ayi ko ya kawo wata addu'a ko ya kawo wani salati ko ya kawo wata sallah ya kawo wani salo na ibada irin wanda annabi bai taɓa koyarwa ba cikin rayuwarsa to wannan shine bid'a wanda manzo Allah ce kullu bid'atin dalala dukkan bid'a ba ta ce babu wata bid'a kyakkyawa cikin addinin musulunci ya kamata a fahimci wannan wannan ce matarsa ta haihu yau kamar wata daya shin za ta yi azumin wannan wata ko kuma ciyarwa za ta yi idan mace ta haihu ba za ta yi azumi ba saboda jinin jinin dinki da yake zo mata duk wanda ta ajiye azumi saboda gudun biki abin ke kanta ta ramuwa bayan sallah amma idan jinin biki ya riga ya yanke mata baya zuwa abinda ya sa ta ajiye azumi sayar da jaririnta da take yi shine sababin ajiyar azuminta to wannan ba ramuwa ne ke kanta ba abin da yake kanta shine ciyarwa ko wata rana za ta ciyar da miskini kamar yadda asar suka nuna na ayyukan sahabbai abdullahi dan abbas da abdullahi dan umar da waɗansu cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a samu kuma wanda ya saba musu ba akan fatawar da suka yi da haka idan mace ta ajiye azumi saboda ciki da take da shi ko ta ajiye azumi saboda shayarwa da take yi abin da ke kanta shine ciyarwa ba ramuwa ba amma in ta ajiye azumi saboda jini da yake zuwa mata na biki ko kuma mai haila ta ajiye saboda haila wannan abin da ke kansu shine ramuwa haka mara lafiya abin da ke kansu shine ramuwa haka matafiyi abin da ke kansu shine ramuwa sai dai ita rashin lafiya ne biyu ce akwai rashin lafiya wanda ake tsammanin warkewarta to wannan mutum zai sha azumi bayan sallah ya rama idan ya samu sauki amma rashin lafiya wanda ba a tsammanin warkewarta in ba saboda an yi magani an yi magani Allah bai sa an samu dace ba mai ya ɗauki lokaci shekaru yana kai bai samu magani ba bai samu dace ya warke ba to wannan a kullum aka yi azumi in ba zai iya ba abin da ke kansa shine cewa babu ramuwa a kansa domin shi bayan sallah din ba a kai yake duk saboda ta yi wata kiyaye haka tsofaffi waɗanda ba ta iya yin azumi saboda sun tsufa da yawa maza suke ko mata su ma ba ramuwa ta a kansu ba za su yi ajiye azumi abin da ke kansu shine kullum su ciyar da miskini wannan shi abin da ya sauka ubangiji ta yana mana ganda kasar da yawa daga cikin mutane suna cikin gawa za a fara tafsirin mata tafsirin mata za a fara daga ranar litinin mai zuwa da safe karfe goma da rabi kamar yadda muka saba litinin mai zuwa da safe insha Allah gwargwadon sayarwa mu dan nabi dai za a bayar ko kuma a bayar da dababban abinci da zai ishi mutum a yini abin da zai ishi mutum a yini kuma shi ne abinci na lokaci biyu lokacin safe da kuma lokacin rana wallahu a'lam wassalamu alaikum